Hausa Top TV gidan nishadi. Ko ina. Hmm. To washe garin kawai sai na fara ganin post wai ni dan zina ne ba ni da uba ni wane ne ni wane ne hmm. wallahi garkuwa Allah kenan ko kai mutum ne. Hmm. In na taɓa luwaɗi kada Allah ya bani rabon duniya da lahira. Dan taɓa ba. Amma ta furta cewar ni an yi luwaɗi da ni a gabanta. Kuma ina kaiwa mutane 'yancin suna ci ni ma su ci ni. Hmm. To wannan dalili shi yasa nake so kotu ta bi min na? Ta ce ba ni da uba? Hmm. Ta ce kuma ni dan neman maza ne. Hmm. To wannan batanci da taimun a duniya shi ne nake so kotu ta bi min na? Eh, yanzu kai daɗe tana kulle kenan a police station ko kuma an. Eh, wannan ka rubuta ka aje tana kula a police station sai ranar da za a kai mu a kotu insha Allah. To, amma ranka ya daɗe maganan auren da aka ce ta ce ta yi kirarin. Kai wallahi bara in gaya ma abin da ya faru maganar aure karya ne. Hmm. Mata ta ce ta bakanta min a kanta. Hmm. Ƙarin cewar dalilin ɓatawar ku saboda ka ganta tare da Adam akwai gaskiya. In na gaya ma in na gaya ma wani abu za ka yi da. Eh. Na rantse ma da sarkin mulkin Allah ba akan Adam zango ba ne. Na rantse ma da wanda ya halicce ni hmm. ban san magana a kan adam ɗaya zango ba ita ta kire etin ɗin wannan kawai ta faɗa. Hmm. wallahi tallahi babu maganar adam ɗaya zango don me zan shiga rayuwanta tana tare da adam ɗaya zango saboda ni hmm. yanzu misali muna da aure ne kuma zan batta ta mu'amala da wuri misali na gaskiya ba hmm. mutum nawa ta mu'amala da su wallahi tallahi ba akan adam a zango ba ban san maganar adam ɗaya zango ba ita ta shigo da abin don ta faranta wa adam zango ya ga kamar haka ne hmm. wallahi ba a kansa ba ne hmm. ka ji na rantsi ma saboda ni ina da kyakkyawar fahimta da adam eh, zango yana da sabbin jina na rasashin nasa duk industry ba ni da abokin fada hmm. an yi interview da mutumin ki ya saki na police station a to ai san <laughs> Allahu akbar kawai Allah ba a zalimin bawansa ba. Jazit. Wai ba za a sake ki ba sai Monday. <laughs> Wa na kashe. <laughs> Eh? To shi da ni ba shi da ni ba na gani ai. Hmm, to Allah dai ya taimaka ya rufa asiri abinda ya riga da ya faru ya faru. Shi ne Allah ya kiyaye gaba. Amin amin. Ka gani nan ina nan ina ta istighfari tun karfe biyun dare. <laughs> Kun ba shi za ka yi me eh, za ka yi mutum ya zalunce ka ya cuce ka cewa yi bai sani ba wai ni wata karo wace kawai na zo ina bata mishi suna. Duk ya manta abin da ya faru ba yake da.